daidai da talatin da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da bakwai muna karatun littafin umdatul ahkam al-kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayan da muka gama karatu dangane da babin kiran sallah sai aka kwararo tambayoyi a jiya waɗanda lokaci ya ƙure daga cikin tambayoyin nan akwai magana dangane da kiran sallar mace mace ba ta kiran sallah domin mace ba farilla bane ta zo sallah ta ainihin jam'i saboda haka kiran sallah bai hau kansu ba sai dai idan a ce suna da wani tsari a cikin gida da suke yin sallah isu isu to babu laifi wata daga cikinsu za ta kira sallah domin jiyar da iyakar wannan cikin gidan nasu to a ƙarƙashin haka ne aka samu aisha aka ce takan kira sallah tana ta da ikama kuma ta limanci ta tsaya a tsakiyar su shine ba wai kiran sallah ne take zuwa masallaci ta kwada ba a cikin gidan ne da take musu wanda sautin ta yana isarwa ne zuwa ga matan cikin gidan kawai to wannan haka ne babu laifi amma mace bai halatta a naɗa mace ta zama labaniya da za ta rinka kiran ainihin sallah ba babu wannan a musulunci amma yaro idan mai wayo ne wato wanda ya zan yayi wayo shine mumayyizi ba lallai sai ya balaga ba in dai ya dan yi wayo ya nutsu yana da hankali ya iya kiran sallah wannan babu laifi haka nan makaho ya halatta ya kira sallah amma da jagorancin mai ido shine in lokaci ya sai ce mishi lokaci ya sai ka kira sallah din to ta iya haka ce to da haka shi mai idon ya kira sallah fa a'a ta yi shi makahon shi ya cancanta yana da daɗin murya ya iya kiran sallah amma saboda baya gani kuma sai ya nemi bayanin lokaci da wani a ƙarƙashin haka ne annabi ya naɗa sahabi ibnu ummu maktumin yake kiran sallah a masallacin shi dan haka makaho yana ainihin iya kiran sallah insha Allah ta'ala sannan sai ya tambaya dangane da hayya ala khairul amal wanda yan shi'a suke a cikin ainihin wato kiran sallah wannan kan ba shi da asali a cikin musulunci kuma wani abin sha'awa babban malami al-imamu muhammad ibn ali ash-shawkani shi ya faɗi wannan a cikin wannan littafi na shi mai suna as-sailul jarrar al-mutadaffiq ala hada'iq al-azhar yace kiran sallah a ƙara da cewa hayya ala khairul amal wannan ainihin bid'a ne bai zo daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ina fatar mun gane to dangane da wannan wannan baya da asali amma cewa wai a cikin kiran sallah mako a ce wai ashhadu anna aliyyan waliyullah wannan din gurgun hatta shi an su da kansu ma masu ilimi daga su sun yi inkarin a kan wannan ku karanta littafin ashi'a wa tashih ashi'a wa tashih littafin doktor musa al-musawi wannan littafin dama kwaya ɗaya ne nake da shi a najeriya kuma allah ya taimaka na ɗora shi akan intanet so wanda bai same shi ba kawai ya je buga www.sultan.org s u l t a org sultan.org in ka buga zaka je ainihin zaka same shi kammalallen shi gaba ɗayan shi yana nan ainihin akan intanet insha allah kuma kyauta zaka kwashe shi babu matsala baka da wahala Allah madaukakin sarki ya taimake mu shi kanshi Musa al-Musawi ya tabbatar da rashin ingancin wannan to sai wasu matsaloli dangane da kiran sallah jama'a daga cikin matsalolin shine ina hukuncin kiran sallah a cikin masallaci kamar yadda muka fara nuni a jiya a karatun na jiya yau karatun shine na goma sha bakwai jama'a don haka duk wanda ya saurari karatun yau je nemi na baya kasar na goma sha shida insha Allah kiran sallah a cikin masallaci ba shi da asali al'imamu shafi ya rubuta littafi ya sa mashi ita samu da sunna yau kamar shekara ɗari shida da wani abu da suka wuce a ciki ya ce ba a san cewa annabi da sahabbai suna yin kiran sallah a cikin masallaci ba ko da uzuri ko babu uzuri a wajen masallaci ake yi sai ce bayyana shafiya wato a galada ne a ganshi a fili ya ce wannan yana daga cikin alamomin sha'ira daga cikin sha'air na musulunci wato yana daga cikin abubuwan da ake so a gani ana son a ga ladani a fili don haka a wajen masallaci ainihin ake kiran masalla ake kiran ainihin sallah kiran sallah a cikin masallaci ba shi da asali ku karanta wannan littafin al-ittisamu bis sunna sannan ku shi da kanshi shatibi ce. wani sarki ne daga cikin sarakunan gargajiya bayan musulunci an fara shi da shekara ɗari biyar ya sa aka ɗakko kiran sallah aka dawo da shi cikin masallaci a rinka yi a gaban shi in zai ainihin yi wa mutane lunancin sallar juma'a don haka bayi da asali ko ranar juma'a ko ba ranar juma'a ba abinda yan uwa suke cewa to in idan ya zama kuma an sa amplifying system fa wato kamar microphone da loudspeaker da sauransu hanya mafi sauki ita ce sai a ja wayar microphone din sai ta fita waje sai a kira sallah yadda in nefa ta dauke wuta sai ka aje microphone din sai ka ci gaba da kiran sallah amma an kago kana kiran sallah a cikin masallaci to in nefa ta dauke wuta kuma ba a jin ka saboda haka bayyana a wajen shine abin da ya fi daidai ina fatar mun gani bayan wannan kiran sallah biyu da ake yi ranar juma'a asali ranar juma'a kiran sallah ɗaya ne amma a zamanin sayyidina usman ne mutane suka yi yawa har sai a kira sallah har a yi sallah juma'a wani yana can wata kwana ta madina bai ji ba sai sayyidina usman yana da wani gida a cikin kasuwar madina idan rana ta yi tsaka sai sa a zo a kira sallah wannan kiran sallah shine ake cewa kiran sallah wanka wato a faɗakar da 'yan kasuwa ma'aikata waɗanda suka shagaltu cewa yau ta juma'a to wannan asali ba kira ne na a taho a yi sallah ba kiran sallah ne na a faɗakar to sai na usman shi ya kawo wannan ainihin kiran sallah aka fara yin shi a ciki a saman wani bene na shi usman ɗin a tsakiyar kasuwar madina ba ma a masallaci ba to idan liman ya zo ya zauna a kan mimbari kuma sai ainihin a fita waje sai a kira asalin kiran sallar da aka sani wannan kiran sallah Usman ya yi shi ne saboda bukata malamai suka ce ba daidai bane a ci gaba da yin shi har abada fitir ku koma ku tuno maganganun da ne muku akan fatawa malamai sun yarda a bada fatawa a aiki da ita don maganin wani hali da aka shiga amma in aka fita kuma fa sai a cire wannan fatawar to bukatar ita ce a wancan lokacin mutane babu agogo a hannunsu babu ainihin loudspeaker wanda za ta kai musu kiran sallah amma yanzu aka saka ainihin wato microphone da speaker a masallaci sun isar don haka zai zama ba a da sauran bukatar irin wannan kiran sallah na Usman amma abin da muke cewa da a ce wasu za su zama suna da bukata in suka yi ba za a ce su ne laifi ba amma kuma a mai da abin ya zama haka yake to wannan kuma yana daga cikin ainihin kuskure shi yasa kullum ake so ka rinka koyan addini daga asalin inda aka tumbuko shi daga qur'ani da hadisi dan ka gane me asali me yazo daga baya saboda bukata in kana da bukata kai in baka da bukata ba ba za ka yi shi ba ina fatar jama'a sun gane ku karanta littafin al'ajibatu nafi'a an as'ilati lajnati masjid al-jami'a wannan littafi za ku samu gamsassun bayanai dangane da ainihin waɗannan matsaloli da su da ainihin makamantansu Allah madaukakin sarki ya taimake mu akwai wata matsala mai matuƙar muhimmanci dangane da sahu ita ce a tsari na sahu <clears throat> yana da ainihin kan gado shi sahu din ba wai ko ina mutum ya ga dama zai tsaya ba kamar yadda muka ji misali mutumin da ya je ya kafa sahu a halin sahun da ke gaban shi bai cika ba to sallar shi ta baci kai tsaye ba da sallah a ce sahun da ke gaba bai cika ba sai mutum ya je kafa sahu a baya sallar shi ta baci ko da kuwa daga baya <clears throat> wasu sun zo sun cika wannan sahun na gaban shi sannan kuma an zo an ci gaba da cika nashi ne domin a san da ya kabbarta sallar ya kabbarta ta ne a halin bata halatta ya kabbarta ta ba saboda haka kasantuwar an zo an cike sahun daga baya wannan ba zai gyara sallar shi ba mu kiyaye tunan masallaci bai cika ba sai wani ya je habar masallaci sai ya kafa sahu wannan mutumin da ya kafa sallah a waje sallar shi ba ce ba lazimi ne sai ya zo ya sadar da ainihin wato sahu zuwa inda ya tike amma idan masallaci ya cika ba wannan hali ba a hukunta bacin sallar mutum daga gwargwadon inda ya hada sahudin sai dai a ce ya dubi inda ya fi dacewa ina fatar mun gane liman lallai ya zama a gaba ma'anar wannan magana ita ce kada wani ya je gaban masallaci ya kabbarta sai in ya rasa wuri a baya ko a gefe sannan ya halatta ya je gaba ya kasa sahu ina fatan mun gane to amma wuri mafi haɗari shine wurin da hanya ta gilma yanzu hanya ta shiga tsakanin masallaci da ainihin wani wuri wanda ake shimfiɗa tabarni a can tsallake to wannan wurin bai halatta mutum musulmi ya kabbarta sallah ba sai in ko ina ya gama cika idan har ko ina bai gama cika ba to shi ma hukuncin mara sallah ne misali a ce nan cikin masallaci ya cika amma a wajen masallaci daga jikin masallaci akwai wuri sai mutum ya ci tsayawa daga jikin masallaci sai tafi tsallaken kwatacen ko tsallaken titi sai je babu sallah idan titi ya sha makance tsakanin sahu da sahu ko kogi ko wani abu to wannan ainihin wato sallah tana ɓaci to wani haɗari da mai sallar jam'i yake fuskanta shine kamar surar yadda kuka ga masallacin nan ba a yadda ainihin jira ko na masallaci wato waɗannan tilas su ratsa sahu wanda ya saba da sunna ma'ana a ce sahu ya taho ɗaya ɗaya ɗaya sai a samu wata tila wani ginshiƙi na masallaci sai zama ya wanke sahu sai dai a je a dasa yanzu suka kamar yadda wannan ya kasance dinnan haka sai da muka zo muna sallah magariba na ƙara sadaka don dama jiya na so in yi magana sai na ga lokaci ya ƙure sai na bar ta sai yau mutumin da ya zo yake haɗa sahu yake haɗa sahu in ya zo daidai wannan wurin wurin sallah za ta yanke saboda in mutum ya tsaya nan in zai ruku'u duwawun shi ba zai wadata wajen ruku'u ba haka ta wancan wuri to in haka zai shirya sahun masallaci kamata ya shi ainihin wato ita dirka ta masallaci a yi kokarin a fitar da ita yadda ba za ta wanke sahu ba za ta shiga tsakanin mamu da mamu ba ina fatan kun gane wannan akan wannan na zo muku da wannan littafi gashi tawfiqul bari fi hukmi salati bayna sawari tawfiqul bari fi hukmi salati baina sawari ma'ana gambakatar na ubangiji mahalicci ko dacewa daga ubangiji mahalicci game da hukuncin yin sahu a ainihin wato tsakanin ainihin sariya min sawaril masjid wanda ya rubuta wannan littafi shine a sheikh ali hassan ali abdulhamid al-asari ina so zan ɗan karanto mana kaɗan daga cikin wasu nasoshi waɗanda suka zo daga manzon tsira annabin muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi don jama'a su san cewa matsalar nan tana da girma bai halatta jimshiki ko fila ko birka ta masallaci ta yanke sahu ba ya saba musulma ga hadisin da malamin ya kawo a cikin ruwaya ibnu maja da al'imamu abu dauda at-tayalisi ainihin da al'imamu al-bazzar a cikin musnadin shi ده ابن حزومة ده ابن حبان ده الامام الطبراني افكل لكافش المعجم الكبير حكا هاكم ده بيها قيمة ده سريت اونه وانا حديثي ده شيء ده اونه واتو صحابي واتو قرة من اياس المظلي قال يكي كنا منها ان صف بين الصواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم an kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana hana mu yin sahu tsakanin dirka da dirka ko tsakanin gimshiki da gimshiki to a cikin sunna kamar da al-Imam al-Hakim ya faɗi a cikin littafin shi ma'rifatu ulum al-hadith yake idan sahabi yake an kasance ana hana mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana umarnin mu a zamanin manzon Allah to wanda ke hanawar ko wanda ke umarnin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai yace mun kasance ana hana mu yin sahu a tsakanin ginshikai na masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nutrabu anha tarda kuma ana koran mu matakar kora in aka ga mutum ya tsaya tsakanin ainihin sariya min sawaril masjid wato a daidai inda gimshikin masallaci yake sai ainihin annabi ya rinka kufar su matakar kora ku kafara nan ku kafara nan shine yace wa an anha tarda ana koran mu matakar kora ana nuna mana munin abu na fata an gane to kun ji ainihin wannan hadisi wannan hadisi ainihin sahihi ne shine hadisi na farko daga cikin hadisan da malamin ainihin ya kawo hadisi na biyu kuma daga ainihin wato abdulhamid ibn mahmudin kala yake sallaitu khalfa amirin min al'umara fattarran nasu fattarran nasu فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك Kunna نتقى هذا ala عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الحميد بن محمود تابعي ne yace mun yi sallah a bayan ainihin wani sarki daga cikin ainihin sarakuna sai yace sai mutane suka matsatsi ku duba matsatsi ma matsatsi lahura ta kai matsatsi ya babu wuri har ya zama mutane sun rinka yin sallah tsakanin ainihin sawari ma'ana tsakanin sariya ta ya zama kamar yadda wannan birka ta ta wannan masallacin da wannan sai wasu sai su sai su kafa saho a nan wurin kun ga wasu kafa saho a nan sun yi sallah su tsakanin birka da birka kenan ko ko kuma wasu su su kafa a nan su ma sun yi tsakanin birka da birka ko yake to da muka idar da sallah kala anas bin malik sai anas dan malik yace kunna nuttaqa hadha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance ainihin wato ana hana mu wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Imam Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Hakim da abdulrazak da Ibn Abi Shayba da Ibn Khuzaimah da Ahmad da Ibn Hibban da Baihaqi su suka rawaito wannan hadisi ne shi ma ainihin sahihi daga Anas Allah madaukakin sarki ya ainihin kara mishi yarda to har wa malamin ainihin ya kawo wasu asarai daga Anas daga cikin wannan ainihin asari yake gashi inda ana ke cewa mahina an musalluwa bainan asatin an hana mu ainihin wato ni wato sallah a tsakanin ainihin wato birka da birka ko gimshiki da gimshiki ko kula ta masallaci to bi waɗannan shi ne waɗanda malamin sun zo wannan littafi ya kuma fara sharhin su yanzu wannan kungiya ce daga anas a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaza ta faru to sannan kuma sai ya zo ainihin wato ya rinka kawo al'asar anis salaf wato fatawoyi da ayyuka da zantuttuka da hadisai waɗanda salaf suka fatawa akan cewa haka ɗin ba ta halatta ba zai ta ainihin wato kawowa sannan kuma sai ya ce amman ba'a da sahaba sannan sai kuma bayan da ya kawo daga sahabbai sahabbai ma ba su amince da yin sallah tsakanin dirka da dirka ba sai kuma ya kawo daga ainihin wato tabi'ai waɗanda suka zo bayan su sannan sai almazahibu fil mas'ala ya kawo kuma mazhabobi na ainihin malaman ido. game da ainihin wannan mas'ala don haka wannan littafi ka yi kokari ka same shi kamar da nake tawfiqul bari fi hukmi salati bayna sawari ina fata an gane Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari don haka shawarar da muke bawa ga wannan masallacin da dukkan masallatai a yi kokarin gyara irin wannan wato a yi kokarin an zo shirya sahu din na masallaci ina nufin an zo shirya sahu ba wani an tashi sallah ba a kamar da ake fitar da alamomin nan in aka zo sai a ga yaya za a fitar da waɗannan filas su zama ba su kawo cikas tsakanin mai sallah da mai sallah ba na fatan kun ne wani abin sha'awa da na lura da shi a ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama duk da yawan da waɗannan diraku da filas suke a ciki amma babu inda za ka ga an yadda sahu ya yanke tsakanin wato fila yanke tsakanin sahu da sahu sai a bar wurin haka sai dai wani masallacin shi da kanshi in shi ne ya zangayi ya tsaya a wurin amma dai ba a fitar da sabo a tsarin masallacin ya ya ya abin nan ya zama wannan duka ta yanke shi ba na fatan mun gane wannan to Allah ya taimaka ba dalili ba ne a tambaya wani yake to gashi magana da aka yi kan jikokin annabi cewa to yanzu da an cewa na jikan annabi ne eh wajibi in ba mu da wani dalili za mu iya karyata shi akwai mutanen da suke kula da nasabar su har nan da shekara dubu biyu da suka wuce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku rinka kula da nasabar ku yadda za ku rinka sadar da zumunci ka gane ni ne wane dan wane dan wane dan wane dan wane dan wane dan wane har akai ga ai har malamai akwai malamai na nasabina nasaba kawai suke kula da ita su kuma kuma dan fodiyo ai cikin littafin shujubul hijra ya ce za a kafa a cikin tsarin gwamnatin musulunci za a kafa ministry ma'aikata da ke kula da dangantaka saboda kada a zo anewa annabi ƙarya mun gane wannan ko to tunda ba irin waɗannan ma'aikatan in mutum ya zo tsoron kar ka ta shi ya tabbata to me yafi ka gazgata shi akan umumi to amma in kai jikan annabi ne kai aiki da sunna shi mana kenan kawai na fatan mun gane a nan da mu tsaya kuma da mai tambaya ne sai ta yin Allah su dan a samu a kammala ko babu tambaya shi to bismillah na'am na'am na'am na'am to wai tana da goro ne kuma takan daɗe bata ga al'ada ban haka ta faru amma tun da ta ga al'ada so ɗaya yau kusan shekara ɗaya bata sake ganin al'ada ɗin ba wannan baya bayyana komai in dai ba wasu alamu ne na ciki aka ji sun bayyana ba dama malamai suka ce shi jinin haila da mace mai ciki da mace mai goyo don an gabata yin jinin haila ba mamaki mace mai ciki don an gabata jinin haila wannan jini yana komawa ne shi Allah yake markaɗewa ya zama abinci ga ɗa da ke ciki banda abincin da ɗa yake samu ta hanyar ainihin cibiya mun gane wannan ko sannan mai goyo wannan jini Allah yana markaɗe shi ya zama nono ga ainihin ɗan dama ainihin ko dabbobi da Allah ya zo yana bayanin yadda nono yake fita sai Allah ya ce yana halitta nono ne da 'ya'ya ke sha tsakanin kashi da kuma jini don ku tabbatar da kudura ta Allah don babu inda za a yanka a jikin mutum ko a jikin dabba a ga tari guda wani abin nan a ga tankin nono ko ana ganin an yanka dabba amma kuma sai ga ɗan yana tsotso nono ana samu daga jiki saboda haka in dai ba alamomin ciki ne suka bayyana ba shi kenan sai ki ci gaba da ibadarki ba wai wani abu ne dan mace tana shawa bata ga ainihin jinin haila ba babu komai insha Allah eh shi kenan ba ciki ba wani abu in Allah so in dai ba ta jin wani abu a jikinki ba ba komai in Allah so babu wani abu na'am eh eh to wani mutum yana sallar shafa'i da witri ya yi shafa'i a biyu madadin da ya ta tahiya ya sallama sai man ta ke ko sai ya tsaro raka a ɗaya ta zama witri nan sallar ta yi ba komai in Allah eh eh to wani mutum yana sallah sai sallar shi sai tufafin shi ya yaye bai sani ba har aka ga kafar shi ai babu komai ana nufin matar da ta bayyana kafafuwanta ne ko al'aurata da gangan a sallah ita ake nufin sallar ta ta baci amma abin da ya faru da kuskure wannan babu komai insha Allah eh eh eh, eh. haka ne eh. to kun ji tambayar ko wai tana jinin ai ba ta san family planning ba kyau ba wannan family planning da tura suka kawo sun kawo ni dama don su cutar da mu su ba sa yi a kasashensu kuma wannan alluran ma in matar da ya zama mata larura za ta yi kamar da take samun larura wurin haihuwa a kasar amerika sukan yi mata amma su jininsu da yanayin rayuwarsu yana iya ɗauka amma mata yan ƙasashen mu nan jininsu da jikinsu ba iya ɗaukan wannan allura shi yasa wannan jinin yake zuba gari ya waye kin sha koko da ranakin cituwo da daddare kin cituwo duk an ƙare a carbohydrate ko ma'ana <laughs> koko dan wake ko dambu ko tuwo duk carbohydrate ne wannan an koma fannin biology ko fannin health education duk bangare ɗaya ne na abinci kike ci kamata a ce gari ya waye ga kifi ga nama ga kwai ga biredi ga shayi kin sha rana ta yi kici shinkafa da nama da daddaren ne so sai kici tuwo din kuma ga nama in za a kwanta kuma a sha ti da kwai to jikin ki zai iya ɗaukan wannan to kuna samun haka <laughs> to shi yasa da an yi wa mace irin matan mu nan sai jini ya ci gaba da zuba to wai ita aka yi mata jini ya ci gaba da zuba har sati uku kuma ta daina yin sallah to ta daina yin sallah kuma ga al'amura sun zo sun faru yanzu ta gane ba daidai bane yaya kuskure ne ta daina yin sallah saboda wannan gaskiya kuskure ne kuma da farko dai ita ta jawo kanta ko jinin haila mun yi bayani a jiya cewa hakika ne babu matar da za ta wuce kwana bakwai tana jinin haila sai dai wadda ya zama tun daga ran da ta balaga tana budurwa al'ada ta dama ta wuce bakwai din to amma har ta zauna sati uku ba ta ibada gaskiya shaidan ya samu nasara akan ta sai dai ta tuba kawai abin da za a ce kenan mun gane wannan ko sai dai ta tuba kuma wannan din akwai allurar da za su yi wa mace ta daina zubar da wannan jinin akwai wannan allura ko kuma kwayoyin tablet waɗanda za ta sha ta daina zubar da wannan jinin Allah ya kiyaye jinin haila ma akwai maganin da likitoci za su iya ba mace sai ta wata da watanni ba ta jinin haila ba da wannan ne bin ba zai ba da ya ba da fatawa da aka mai tambaya cewa ya halatta da watan azumi mace ta sha magani don hailata ta tsaya ta yi azumi ya ce eh in dai likita ne musulmi ya ba ta wannan magani wanda jinin ba zai cutar da ita ba to matsalar kenan don jinin haila in ya sai fitowa aka hana shi fitowa yakan koma ciki ya cutar da ainihin mai shi to haka samu ƙwararren likita ya ce ai jinin ba zai cutar da ita ba babu komai to za ta iya shan wannan magani ya tsayar mata da jinin haila ɗin. amma in ba haka ba bai halatta ainihin ta sha wani magani don ta tsaye da jinin ba Allah ya kiyaye to likitoci suna da maganin da za su bata in wannan jinin na zuba kuma ya tsaya ɗin. Allah ya kiyaye eh na ce wannan ma fatawar bin bazu ne ya bayar da ita shugaban malamai na fatawa da karantarwa da wa'azi da yawon da'awa na kasar saudi arabia mun gano nan ko ne bayar da fatawa din ai dama da sharaɗi abin da sa wasu malaman suke cewa ba kyau kai tsaye saboda cutarwa din da jinin zai yi amma shi ne ce in har an tabbatar da cewa jinin ba zai cutar da ita ba babu laifi amma an san da cuta fa to labarara wala birara bai halatta ka cutar ba bai halatta ka saka kanka cuta ba Allah ya kiyaye a sai dai ya tuba sallar sati uku biyar biyar so ashirin da ɗaya hai aiki ya yi aiki wajen salloli ɗari da wani abu kenan ko tunda in an dawo da ashirin so biyar zai zama ɗari ga kuma ai lissafin yana da yawa gaskiya wajen salloli ɗari ɗaya da biyar yaushe za ta yi masu masu? sallah uku ma an ta kakare mutum zai ga yana neman ya sa kasala sai dai ta tuba kawai ta toye ta sadaka tana neman Allah ya gafarta mata in dai dan haihuwa ne ake family planning wallahi tallahi ku daina wanda Allah ya kaddara zai ainihin da arzikin shi zai zo da arzikin shi zai zo ba ke kike ba danki arziki ba mace nawa daga haihuwa da ta faɗi ta mutu kuma dan ya rayu kuma ki kalla duk da aka haifa wata kudura ta Allah nan da kwana bakwai sai shiga in ba hankali aka ba sai ya fi yawan tufafi gwagwa ta tudu ta kawo yaya na gangare ya kawo wannan kowa sai ku ga nan da nan sai al'amura sai su haɗu sai ga dukiya ta taru ku kanku sai ku samu abinci albarkacin shi wannan ya kawo masara wannan ya kawo man shafawa da in kuka yi wanka shi kenan sai dai a dace kawai amma yanzu albarkacin dan sai kuga to dan ya zo da arzikin shi ya zo da arzikin wani sai ya girma ne kuma Allah zai hana shi arziki ko ɗaya wallahi yanzu a kasar jamus saboda yakin hitler da aka aka kashe musu mutane duk matar da ta haihu fa akwai kyautar tukuki da gwamnati take bata waɗannan kasashen ne suka je suka ce mana mu kuma mu daina haihuwa ga arnan kasar nan wata likita ta tara mata ta nemi su lacca akan family planning da iyali ita kuma ga ciki dodo a gaba sai wata ta ce to malama ke kin ce a daina haihuwa ke kuma ga ciki sai ta ce mu wawaye ne ba an ce mu gaya muku bane mu ba kun ji ba su wawaye ne su arna wawaye ne ku ne musulmi wawaye kenan ko an ce a gaya muku ne shi yasa ake gaya muku amma ita ga ciki zo dodo tari guda a gaba Allah ya kiyaye wannan yana da hadari na na su kwayoyin eh na na haka ne dama tana yin family planning ɗin ko ko sai ta zo tana shan maganin to aka ce in bata sha ba jini zai zo ko ta manta bata sha ba kuma tana cikin azumi sai ainihin jini ya zo azumin ta ya kare Allah ya kiyaye waɗannan ƙwayoyin fa in mace ta sha za su iya tasiri ba wai a kanta da ɗan da za ta haifa ba a kanta taɓa ta ma zai iya tashi ya tasiri akwai muguwar cuta a cikin waɗannan ƙwayoyin na family planning kuma in ba dan ɗan najeriya ma bai san abin da yake ba amerika ɗin nan ita ce ga mu babu magunguna fa shin dan menene za a kawo waɗannan magunguna a ce kyauta ga asibitoci kyauta an buɗe su a zo a buɗe waɗanda ba su da lafiya a ba su lafiya mana amma an ƙi sai allurar rigakafi sai allurar ƙayyade iyali da waɗannan abubuwa duk baki ɗaya su ne mana ne saboda suna hangen idan aka samu shekaru nan gaban mu 'yan najeriya akwai arziki a ƙasar nan abu na farko kenan kun ga ƙasar najeriya babu wani abu da ake shuka a duniya da ba zai shuku a najeriya ba in ba zai shuku a arewacin najeriya ba zai shuku a kudanci ko yammaci babu wani abu da yake tsirowa a bayan ƙasa a duniya wanda babu wani gari a najeriya da ba zai ɗauka ba to yanzu ana ta karatu ne ana ta karatu a jami'o'i nan gaba eh, ɗalibai suka karatu suka fito za su ce to a zo a aikatar da wannan karatu ɗin. a ce za a yi noman kaza za a yi noman kaza za a yi noman kaza za mu ci gaba kenan za mu iya tsayawa da kanmu sannan kere-kere makamai makamashi makamashi babu irin wanda babu a ƙasar nan muna da zinare muna da gold muna da eh, muna da azurfa muna da lu'ulu muna da duk waɗannan abubuwa ga fetur ga kananzir ga gas ga duk waɗannan abubuwa akwai su ɗalibai suna nan suna karatu in aka gama wannan karatu za a ce a fashe wannan arziki ana fashe wannan arziki mun dogara ga kanmu wajen abinci da makamashi na haka za mu iya wa duk wata ƙasa wadda ta nemi takura mu za mu iya mata ainihin ta da ƙayar baya yanzu ba gashi najeriya da ta ce za ta kashe waɗannan mutane da suka yi mata laifi ba ƙasashen duniya suka taru na ƙasashen turawa da amerika da sauransu za a sa takunkumi za a sa aka kashe mutanen kuma ba abin da ya faru da kawo mana abinci ake fa duk mutumin da yake baka abinci in yace kada ka sake kai kaza in kai kaza zan hana ka dole ka ki kana ji kana ganin ka sai da yancin ka to saboda haka wallahi ma kirki ne wannan da iyali din ina fatan mun gane wannan abinda malamai suka ce in abu ya zama lallai ne to sannan za a iya ɗaukar wani mataki tare da cewa shi ma wannan matakin da duk za a ɗauka ba zai iya hana Allah ya zartar da hukuncin shi ba Allah ya shiryar da mu na'am eh na'am eh ana nufin jinin inda jinin haila ya tattara a jikinta inda ya tattaɓa to anan ne za ta za ta fassa wannan ainihin turare din ina fata an gano wannan a inda jinin ya tattaɓa nan ne za ta bi ta sa in kuma ta samu ta shi ta sa a jikinta ai haka ake so kullum ana son mutum yana da kuɗi ya sai turare mai kanshi ya sa amma kuma ta sai a gida in za ki fito kika san tufafinki da turare dole ki canza ki sa tufafin da ba turare jikinkin da turare sai ki wanke sai ki ainihin wanke turare din saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake duk matar da ta fito da nufin sallah ta sanya turare a jikinta Allah ba zai karbi ta ba sai ta je ta yi wanka ta wanke shi Allah ya shigar da mu ina ganin mu kwana nan insha Allah to eh na Eh. to manin ya fito mata shin ta kakaro fitowar shi ne ko kuwa in ta kakaro fitowar shi ne to azuminta ya karye idan ku haka sidda ya fito mata azuminta bai karye ba ya danganta ga fitowar shi shin haka sidda ya fito mata to babu komai sai ta je kawai shi kenan sai ta yi wanka in har ya faru haka za ta yi in kuma wani abu ne ta jawo wanda har ya sa mani ya fito to wannan kuma al'amari ya yi nisa sai ta ainihin wato rama azuminta kuma bai halatta don ta ga cewa azumin ya karye sai ta ce ba zai ta ci gaba da cin abinci ba amma in da kamar mace ce mai haila tana cikin azumi sai jinin haila ya zo mata shi kenan sai ta samu abincinta ta sai ta ci gaba da ci sai dai aka ce irin waɗannan abubuwan sai a rinka kaucewa kina haila da watan azumi yaro bai san wannan kan gadon al'amari ba ya ga kina cin abinci da rana kuma ke ba za ki yi mai bayani ba ki ce kai haila nake yi ki zo ki buɗe abinci kina ci da rana sai je ce wallahi ni ba ta ta yin azumi a rana ba ta yin azumi sai ce baban shi ba ta yin azumi in kuma ma kina wasa da shi shikenan duka wani abin nan sai ce gande kai shi ya ga yana sai ce gande kai shikenan dan haka sai ki dan boye a daka sai ki ci abincin haka mutum ya yi tafiya ya dawo daga tafiya ta zo ka zauna matafi de azumi in mutum bai yi azumi babu laifi in ya azumi ya yi daidai to sai bai yi azumi ba ya dawo da sauran rana kar ka zauna a cikin jama'a kana cin abinci da an taba ka ka ce ai ni matafi ne sai ka dan koma gefe guda ka ci abincin ka kamar da bakin ka wani ya ki shirya ka ce alhamdulillah shikenan kawai ai ba ba na'am don azumin na nafila ne shi ma ya karye a wannan halin dai da ganganta kakaro fitar mani din na haka sai dai ta samu wata rana ta rama shi na zancen biki ta yau zuwa biki na eh na'am hakan eh. wannan ya ba zai zama hujja ga zuwa biki ba imam al-bukhari ya rawaito hadisi lokacin da annabi ya dawo madina aka zo za a yi wa wata ɗa aure da aka yi aure din shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Aisha yace ya ce Aisha kin san mutanen Madina suna son a ɗan waka a buga dindifa me kuka tattala na waka da za a yi Aisha ta ce ya manzon Allah ai ban iya wakar biki ba manzon Allah yace a dan me ba za ki ce atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyukum Eh, har dai gashi nan zuwa karshe eh, eh, irin yadda kuke cewa yau mun zo muku mun zo muku mun cika gidan yau da kada kada mun cika da shine manzo Allah yake sai ki fada haka to shin wannan matsalar ce ta taso za ta zama hujja akan biki baki sayan malamai suka ce ba zai zama hujja irin yadda ainihin matan mu suke yin biki ba saboda an ce farkon zuwan annabi madina ne ya same su da wasu bidi'o'i nasu a lokacin sai rinka lallaba su a hankali a hankali har lokacin da Allah zai fahimtar da su a nuna musu addini don duk sanda ka samu mutane suna bid'a ba rana ɗaya zaka zo ka ce ba kyau ba zaka bi su a hankali a hankali a hankali a hankali ne to har sai a zo sai a fashe kuma bayanai sai su taho mutanen maka sun tsane shi duk duniyar nan an kuntata mishi mutanen madina sun ce taho yana zuwa garin su kuma sai kalle sai ce ko yan bid'a ne a ai ba za a tafiya ba za ta yi ba shi yasa aka ce a lokacin nan ya halatta musu sai haka amma daga baya an halatta musu yin haka ai daga baya ainihin an hana su yin waɗannan abubuwa mun gane wannan ko saboda haka wannan biki da matan mu suke na ƙasar Hausa ba da asali amma idan asalin wannan kissa ne na cewa Aisha Annabi ya sa ta buga dindufa eh, da wannan waka ya tabbata to amma wannan baki ɗaya malamai suka ce bai zama hujja akan wannan biki kuma in a ɗauka haka ne ma duk waɗannan abubuwan baki ɗayansu halal ne ko to duk alal ɗin da za ta ja kuma saɓon Allah ya shigo to ya saɓa wa doka misali fura da ake sha ba halal ba ce fura halal ce to sai zama fura ɗin nan an ajiye ka ta tsumi yadda yake in mutum ya sha za ta sa shi ya zama maye a nan ba halal ba ce ta zama haramun to haka a ɗauka in biki ɗin ma asalin shi halal ne abubuwan da mata suka shigo da shi yanzu su cika titi suna ihu ana maza suna cuɗani da mata a zo makaɗi yana kiɗa mata suna gwatso a gaban shi haka fa ke fa da a muciyan nan Allah ne ya shiryar da mu fa da muciyan nan ko ga yadda ake rawa akwai rawa da take wannan ta maza ce gaba daya akwai rawa wadda take ta mata ce akwai wadda yake ta samari akwai ta 'yan mata babu irin bid'ar da ba ai yi ba to waɗannan abubuwan shin za a iya sama musu asali a ce sun yi daidai da na annabi wallahi kawai ba su yi ɗaya ba Allah ya shiryar da mu in kuka ce wa mutum ba kyau in ya ce sai yayi sai ku rabu da shi haka a hankali har Allah ya shiryar da mu gaba daya a nan za mu kwana insha Allah ta'ala sai kuma wani lokacin Allah ya haɗa mu dangane da waɗannan da ya bayanai duk da muka gabatar tun daga kasar na farko a zuwa ainihin wannan kasar muna roƙon Allah kurakuran da muka yi Allah ya yafe mana Allah ya ƙara datar da mu akan abubuwan da suke daidai sai dai yana da kyau a faɗi ainihin wasu littafai waɗanda za su ainihin yi jagorancin mai bincike dangane da matsaloli irin waɗannan na abin da ya shafi roƙa da kuma ainihin wato a kori aljanu daga jikin mutum da izinin Allah ko kuma a raba shi daga duk wani siri da ya same shi da izinin Allah littafi dai da muka fi ainihin bincike a kan shi muka tattauna matsaloli a cikin shi a cikin wannan matsala shine <clears throat> littafin asarimul battar في التفدي للسحرة والأشرار في التفدي للسحرة والأشرار insani نبيكم شيني وكاة الإنسان من الجن والشياطين نشما الشيخ وحيد عبد السلام bali. littafi na شيني shine الإنسان ضد الشيطان شيما انا الشيخ وحيد عبد السلام بالي ودنا التفاي اوكو دنا شي ني باكي دايا للتافي نا هدو حقيقته وحكمه للدكتور مسقر الدميطي للتافي نبير الوقاية والعلاج من الكتاب والسنة نا الشيخ محمد ابن شاي للتافي نشد ايضاه الحق في دخول الجني بالانسي والرد على من أنكر ذلك نا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فيكم اللتافي نبقى كيفية طرد الجن من البيت الوقاية والعلاج نا الشيخ محمد ابن شايع لتافي نتقص عالم الجن والشياطين نا الشيخ عمر سليمان أشقر في لتافي نا ترى شيني زاد المعاد ko kuma a tsibbin nabawi wanda dama juz'i ne daga cikin zaɓi sai littafi na goma a tibbu min alkitabi wa sunna na ashek abdullatif al-baghdadi sai littafi na goma sha ɗaya muzakkira timsal aqida fi dawrat tadribiyya na doktor sheikh salih ibn sa'ad as-suhaimi wanda yake wannan littafi mun yo bincike ne cikin shi dangane da mas'ala akan halaccin ruqadin da kuma wadda ainihin bata halatta ba Allah ya shirya da mu sauran littafai da za a ƙara samun bayani dangane da ainihin wannan ruqa kama littafan da suka shafi fatihul bari sharhi na sahihul bukhari cikin mujalladi na goma da kuma littafin nailal autar na alimam muhammad ibn ali al-shaukani a cikin mujalladi na takwas insha Allah ta'ala duk akwai bayanai dangane da waɗannan matsaloli insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya dafir da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah